يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin muƙaddimar risala sharhin ta mai suna Qatul janar Dani inda a satin da ya gabata muka kammala da ƙarshen darasi na arba'in da shidda a cikin wannan littafi yau kenan insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu hara farkon darasi na arba'in da bakwai A yanzu dai muna nan daidai gabar da shi ibn abi zaid al-qirawani rahmatullahi alaihi yake bayani dangane da zaman wajibin biyayya ga jagorori na al'amari musamman shugabanni na musulunci da kuma maluma waɗanda su ne jagorori a ɓangaren addini. A darasinmu da ya gabata, mun ji abubuwan da aka tattauna a kansu, inda Abdullahi Mas'udin ya zo Amina kuma ya tabbata, kuma tabbace ke Annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam a wurin aikin haji in ya zo mina waɗannan sallolin guda biyar duk zai su ne a matsayin asaru dama sai khalifa na wannan lokaci umarni da a cika sallah amma abdullahi mas'udin bai fice ba bai bijire ba bai tawaye ba ya ce to ni na ba ku fatawa da yin ita sallar na akan asaru tamatin daga shugaba khalifa ya zo ya yi bayani to ku aje fatawata ku ɗauki ta khalifa saboda saɓanin sharri ne to da sauran dai abubuwan da ya gabata wanda sahabbai yadda Allah ta tabbata a gare su da kuma salafuna salih sun kasance masu da'a da biyayya ga shugabanni walau ko da shugabannin na suna yin zalunci ko azzalimai ne muddin dai ba sun zo da abin da yake kahirci ba to za su yi biyayya da ɗa'a a kan jama'a ta ci gaba da zama abu guda ba a samu wasu waɗanda na fanɗare suka bijire suka yi tawaye ba to za mu ɗauka a gaba ta shidda inda malam ya kawo mana cewa idza hasala min al-wulati idza hasala min wulati al-amri fiskon aw jawrun fala yajuzu al-khuruj alayhi idan aka samu ya faru ga waɗanda yake jagorori ne na al'amari an ka samu wani fasikanci da suka yi ko wani zalunci da suka yi to duk da haka dai ba shi halatta a bijire a yi masu tawaye a fice musu لأنه يترتب على الخروج عليهم من الفوضى والفساد saboda yi ma su shugabanni na musulunci da waɗanda yake jagorori ne na al'amari kamar sarakuna na musulunci wannan yi musu tawaye zai haifar da zama al'umma su koma ba su da tsari su koma fama lasarata lau ba wani wanda zai buɗe baki ya yi magana a matsayin jagora iyaka ko ne za su bi wanda suka ga ya yi musu ina tsarin al'umma ya rubuce sannan abu na biyu da zai biyo a baya shine ɓanna za ta watsu kuma idan haka ya kasance za a samu adha'afu ma ya hasulu min abincin da aka gudu na zalunci na shugabanni wanda ya sa aka yi musu tawaye to sai a samu ninki ninki na abin da zai faruwa na fitina a dalilin ya musu tawaye din saboda haka wala yajuzu khuruju alayhi baya halatta yi musu tawaye a bijire musu a fanɗare musu a ce ba a tare da suwa illa idza hasala minhum kufrun wadih yin. inda za a ba da dama na cewa a shuwa gabanni waye. kuma kada a yi musu da'a to sai wa in an samu ga wani abu wanda yake ya faru gare su na kafirci kuma kafircin ga wanda yake bayyana karara, bayyane abin yake babu wani koyo to idan kafirci ya bayyana gare su karara babu koyo to wannan babu wani saurara musu babu wani yi musu ɗa'a kuma mutane idan ba su yi musu ɗa'a ba a akan kafirci bayyananne karara to ba su da laihi wurin Allah وقد دل على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل السلف الصالح حقيقة يا دليلي أكم haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma aikin magabata nagari na kirki bayan Allah wa min dalika daga cikin abinda yake dalili ne akan rashin fankarewa da bijirewa da yin tawaye da shugabanni akwai abin da imam bukhari ya fitar a cikin littayensa na hadisi mai lamba dubu bakwai da hamsin da biyar aka imam muslim ya fitar da hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari bakwai da tara daga Obara dan Sami Allah ya ƙara masa yadda ya ce mun mu baya a ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala sam'i wa ta'a akan cewa za mu jiya mai da'a biyayyar mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam mu baya mu shine za mu jiya kuma za mu yi ɗa'a. Da za mu jiya za mu yi ɗa'a fi manshatina wa makarahina wa usrina wa yusrina inda muke cikin nishaɗi za mu jiya mai da'a haka inda muke cikin kyama za mu jiya mai da'a mu baya da muka yi ga annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa usrina da sanda muke cikin tsanani muna cikin wahala inda za mu jiya mai da'a wa yusrina da sanda muke cikin wadata da yalwa za mu biya mai da'a kai duk dai mun yi mu baya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan jiyawa da yi masa da'a wa asaratin alaina ko da an zaɓi wasu a kanmu an nuna mana bambanci kamar waɗanda Allah ya ba shugabanci na al'umma sai zama suna zaɓen ‘yan uwansu da danginsu da sarakunansu da sauran ire-iren na kusa gare su suna kula da suwa suna mancewa da sauran al'umma to koda an samu irin wannan asaratin alaina an zaɓi wasu a kanmu duk dai za mu biya mai ɗa'a wa'an zanuna zai al'amura amra kuma mun yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan cewa ba za mu yi jayayya al'amari ga ma'abucansa ba su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su jayayya al'amari ga waɗanda an ma'abucansa kamar mutum Allah bai kaddara masa zama ma'abuci ilimi ba to ana magana akan ilimin nan ya sa bakinsa su ba sa yi a ba su jayayya ko da ma suna da ilimin su don sun sabai ai ba su zauna akan jahilci ba amma idan aka jagorantar da wani aka ba shi jagoranci cikinsu to babu wani abu da za su yi sai da umarnin wannan da yake jagora ne a gare su mu yi mu baya a ganar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan ba za mu yi jayayya al'amari ga ma'abotansa ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce illa an tarau kufran bawaha sai inda kuka ga kafirci bayyane Inda kun min Allah fihi burhan kuma shi wanga kafirci da kuka gani bayyane a wurinku akwai hujja ga Allah kuna da hujja ga Allah na kasantuwar wannan abin kayanci ne mana akwai dalilin cewa wannan abin da suka umarce ku kayanci ne wannan kan babu jiyawa babu yin da'a haka yi ma muslim Allah ya mishi rahama ya ruwaito hadisi a cikin littayensa na wa muslimin mai lamba dubu ɗaya da ɗari takwas da hamsin da biyar an karba hadisin daga Abu dan Malik al ashari Allah ya kara masa yadda yace na ji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa kiyaru immatikum waɗanda azzababu daga cikin jagororin waɗanda yake gabanni ne alladina tuhibbunahum waɗanda kuke so wa yuhibbunakum suna son ku kaga nan duk Allah ya ba al'umma shugabanni waɗanda su suna son shugabannin nan nasu sannan shugabanninsu su suna son su to al'umma za su zauna cikin aminci da walwala ba za a samu wata fitina ba wa tusalluna alaihim kuna mutu addu'a wa yusalluna alaikum su ne muku addu'a abinda aka so shugabanni su yi ma na ƙasa gare su addu'a su ma na ƙasa gare su su yi musu addu'a kowa na wa wani addu'a don an samu haka irin waɗanda shugabanni da kuka yi ma addu'a suna yi muku addu'a to zuwa zaɓaɓɓu wa shiraru a immatiku waɗanda ashiraru daga cikin shugabanni naku alladina tubgidunahum waɗanda ku kuka kyamarsu kuna kyamarsu wa yubgidunakum su ma suna kyamarku wa talanunahum kuna la'anta su kuna tsine masu wa yalanunakum su ma suna tsine muku da an samu haka to waɗannan su ne shugabanni na sharri kuna kin su suna kin ku kuna la'anta su suna la'anta ku alu sahabbai suka ce kulna mun ka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah afala zuhum to ba za mu yi watsi da su ba irin waɗanda shuwagabanni? waɗanda ba mu san su ba su san mu muna la'anta su suna la'antar mu ba za mu yi watsi da su ba inda zalika lokacin da al'amari ya kasance haka qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la a'a kada ku yi watsi da suwa, ma aqamu fi as-sala matsawar suna tsaida muku sallah suna ba suna yin sallah kuma suna jagorantar ku ga al'amarin sallah la ma aqamu fikum as-sala annabi ya saki kwankoma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa matsawadai suna tsere da sallah sai annabi kira da aminci su tabbata a gare sa su tabbata ya ce ala saurara man waliya alaihi wa duk wanda mamuli alaihi wali duk wanda aka jagorantar masa da wani jagora an ka sa ma jagora shugaba fara'awu ya ci shay'an min ma'siya yagga yana zoma wani abu na saƙon Allah wanga jagoran yana zuwa ga wasu abubuwa waɗanda yake sabon Allah ne. Fali ya kura to mutum ya yi kyamar ma ya fi min masu yadda abinda shugaban ne yake zuwa gare shi na sabon Allah. Wala yanzu anna min ta'atin amma wannan kada ya sa mutum ya fice daga yin da'a amma dai ka yi kyamar aikinsa na sabon Allah kada ka goyi baya. Aka yi ma Muslim Allah ya mishi rahama duk dai dangane da bayanin wajabcin biyayya ga shugabanni na musulunci da kuma sarakuna da jagorori na al'amari ya kawo mana hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari takwas da hamsin da hudu daga ummu salama Allah ya ƙara mata yadda daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa ya ce innahu da al'amari yake samalu alaikum umara za a jagorantar maku da shugabanni sarakuna a tarikuna a tarikuna watan kirun ku sani ku yi musu ku yi an samu ko wanda yake shi ba mai biyayya da da'a ne ga Allah ba yana aikata zalunci da fajirci to kun san da haka ku yi kyama amma ba an ce wai ku yi tawaye ko ku bijire ku ke da'a ga shugaban ba amma karifa duk wanda ya yi kyama ga nau'in aikin shugaba ne na sabon Allah faƙad a hakika ya barra baya da laifi wa man ankara faqad salima wanda ya musu kuma wanga kyama ya wanga kuma musu faqad salima shi ma ya tsira walakin man radiya wa taba sai dai wanda zai zama mai shi shine wanda ya yadda da abin da shugaba ne yake yi na sabon Allah kuma ya yi mai mutaba'a ya bi shi to shi ne a wanda amri ne kalu sahabai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ala katilu ba za mu yaƙe su ba shugabanninmu idan suka yi to da ayyuka na sabo alala annabi ya ce a ma sallau kada ku yaƙe su matsawar suna sallah kaga fajircin shugabanni da ja'ircinsu da zaluncinsu bai sa a yi musu tawaye za a ji a yi da'a saboda kada tsarin al'umma ya rubuje yanzu idan muka ɗauki wani misali guda kamar abin da ya shahi ganin wata na azumi za ka ga ana ta kai komowa duk watannin musulunci guda goma sha biyu da muke da su a shekara za ka ga babu wani wata da za a kai a cije a yi ta ja in ja irin watan azumi alhali kuma wanda adda haƙƙe ne ya yi bayanin cewa an ga wata ko ba a gani ba wato shi ne sarkin musulmi to idan al'umma suka ce kowane daga ko waɗanne al'umma wanda an malamin su shi ya jagoran su su bi shi in ya ce an ga wata su doka sai al'umma su zama kenan ba su da tsari ko ko guda waɗanga sun gani waɗanga su ce ba su gani ba waɗanga an gani su ce ba su yadda ba amma abinda a tsari wanda a tabbatacce shine alhakin haɗin ganin wata ya rafe ga wuyan sarkin musulmi sawa'un sarkin musulmin nan mai da'a na ko fajiri na saboda in ka yi biyayya a lokacin da ya yi bayanin cewa an ga wata na azumi ko an ga wata na sallah ba shi kawai biyayya ba ka yi biyayya ga Allah ne ka yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa idan zalunci na an kai cewa an ga watan ba a gani ba shi Allah ya sani kai abinda an ka aza maka na da'a kai shi kuma Allah zai ɓatar maka hakkinka a ranar alkiyama akan wanda ya zalunce ka wannan da Allah ta'ala ya ganar da al'umma dabra da wannan matsala to da al'amari kusa an kai karshe ne amma dai Allah bai so mutane su shirya gaba ɗaya ba don haka wannan saɓanin ba zai dushe ba imam muslim ya yi ruwayar hadisi da imam buhari hadisin da imam buhari ya yana da lamba dubu bakwai da hamsin da hudu na imam muslim dubu ɗaya da ɗari takwas da arba'in da tara an karɓo hadisi daga abdullah dan abbas allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce wanda duk ya ga wani abu ga shugaba ne ya karahu yana kyamar abin nan da ya gani da shugaba al a alaihi ya yi hankuri fa innahu man fara al jama'a duk wanda ya rabu da jama'a in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam jama'a nan biyar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mata, ya mutu haka nan bai tare da jama'a illa mata ne ta jahiliya Wace ya kasance mutuwan nan tashi Ya zama mutuwa ta jahiliya haka kenan akwai illa da aiki dan adam a ce ya yi mutuwar jahiliya bayan ga hasken shirya tare da muna alkur'ani bayan ga sunonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana karanta mana su sahiya da marince aka limam hafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo a cikin sharhin sa yace qala ibn Almuradu murad bil mufaraqa abinda ake nihi da rabuwa dinnan da jagorori as-sa'yu fi halli qadil bai'a as-sa'yin bai'a a cikin walwale mubaya'a allati hasalat li dhalika al-amir wanda ta tabbata ga wannan jagora ka yi ƙoƙarin sa'a a mai tawaye walau dai adana shi ko da da ɗan abu ne ka ɗan da shi sai ya da misali yana cewa <clears throat> ko da da gwargwadon taka guda لأن العهد في ذلك يعول إلى سفك saboda rikon ka wani abu da zai sa saɓani da bijire mashi shugabanni yana iya dalili akan zubda gini bi gairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba musulunci ko koyo abin da yaka kira zuwa gare shi shine are jinin al'umma ba zub da jininsu ba aka imamu ahmad ya kawo a cikin a wani littafi nasa da aka ce mai tiƙabi kamar wadda kuma ya zo a cikin as-sunna lil alqabi a mujalladi da ɗaya shafi ɗari da sittin da ɗaya wala sultan bai halatta a yaki shugaba kamar sarki na musulmi walal kuruju alaihi ko ficewa ai mai tawaye li ahadin ga kowa min nas cikin mutane babu wanda adda wannan dama faman ala zalika fa huwa mubtadi'un wanda dai yayi yaki shugaba na musulunci to hakika ya zama mai bid'a ya zama mahabuci bid'a ya zama dan bid'a ala gairi sunna wattare kuma bai kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ba shi akan hanya ta sawaba kuma nan kusa ya shuɗa gare mu abinda al-Imam Tahawi ya wadi Allah shi mishrama yace mu kan ba mu ganin yima shugabanni tawaye mu da jagorori na al'amari ko da ko sun yi zalunci sun zalunce mu kuma mu ba za mu yi musu bakar addu'a ba kuma mu ba za mu cire mu ba daga barin yi musu da'a kuma mu muna ganin yi musu da'a ma shugabanni tana daga cikin yi ma Allah da'a shi Allah na magwayi mai girma kuma muna ganin ma farilla ne yi musu da'a sun shugabanni in ji da'awi matsawar dai ba sun yi umarni da sabon Allah ba kuma ba za mu kirayi cewa a a ɗauko makami a yaƙe su ba kai mu muna ma musu addu'a na Allah ya gyara su Allah ya shirya su Allah ya amintar da su ya ba su lahiya aka sabuni ya yi bayani a cikin wani littafi aqidatu salafi ashabil hadith shayi a na uku a cikin wannan littafi ولا يرون الخروج عليهم بالسيف سلفنا الصالح ما أبو تاديسي ba su ganin cewa a yi ma shugabanni tawaye ko a ɗauki makami don a yaƙe su. Ko da an ga karkata gare su, an ga sun karkata zuwa ga zalunci da yaudara suna cin amana al'umma, da dai nan bai sa a ɗauki makami don a yaƙe su. yana daga cikin ƙa'ida yana daga cikin shika-shikan shari'a aikata ɗayan abubuwa guda biyu duk abu guda biyu laihi ne ana ce mai istikabu a hafin dararai aikata ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu masu cutarwa amma a zaɓi wanda ya yi zama na ƙasa a bar wanda ya zama na sama saboda a samu kukuta daga wanda shi an mafi tsanani alimam Ibn ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala ya ce a cikin littafin sa i'lamul ila an rabbil alamin a mujalladi na uku shayi goma sha biyar ya ce "Ina nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Haƙiƙa manzon Allah ira da aminci Allah tabbata gare sa ijaba inkaril munkar ya wajabta ma al'umma sai su yi musun abin da yake munkari na liya sulabi inkari min al-ma'ruf ma yuhibbu Allah wa rasula dan a samu abinda zai zama a dalilin wannan inkarin da za su a samu alheri wanda Allah yana son wannan kuma manzon Allah yana son sa fa idza kana inkarul munkar idan ya zama musul munkari yastalzimu ma huwa ankaru minhu yana iya samar da abin da ya yi shi muni horo da alheri abin kwarai ne amma in ka je wurin horo da alheri za a samu abu mai muni wanda ya yi abin da za ka yi na alheri wa abgadu ila Allah wa rasuli kuma za a samu abin da shi an mafi kyama wurin Allah da manzansa bisa ga wanga horon da alkhairi da zakai fa innahu yasubu inkaru ya halatta a bashi wa'azi na an ka ce ba a yi to wa'azi alheri ne kuma wa'azi al'umma Allah yana shirya su a dalilin sauraron wa'azi to kun ka ce sai kun yi wa'azin da ƙarfi to ƙarshen ta sai a je a yi kashe-kashe gwamma ba a yi wa'azin ba a jira har lokacin da za a samu damar yin shi mana a ɗauke ka ba hasu dararai ba a yi eh ba a yi to shi kenan sai a bari ba a kashe kowa ba wa in kana Allah yabghidu wa yanqusu ahla ko da ko Allah yana kin wannan al'amarin yana fushi da shi yana kin ma abota ne sai a bar tsoron da alheri da lokaci bai yi ba ba hada wannan kal inkari alal muluki wal walati lil khuruj alaihim kamar mutum da za a yi ma waɗanda yake sarakuna da shugabanni da jagorori na al'amari ta hanyar yi musu tawaye fa innahu asasu kulli sharri yi musu a tawaye da bijire musu shine asali na dukkan sharri dan za a samu abin da zai biyo a baya na musiba wa fitnatin da kuma fitina ila akhiri daha a ƙarshen zamani ai ta mutane wa ma ahsan وأجمل قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من شاوة من هكاو كما كان دا عبد الله بن مسعود الله يدد شيء ودي cewa ta kuna umurin mushtabi hatin wasu al'amura masu rikitarwa za su kasance za a samu al'amura masu rikitarwa fa tun bi tauda ni kan ina horon ku da yi sannu sannu kada ku zama masu zagi kada ku zama masu anani a ku yi sannu sannu fa inna ahadakum lalle hakika ɗayan ku Ayyaku na tabi'an fil khairi khairu ya zama mai biya tabi'i ne ga aikata alheri shi an mafi alheri ga ɗaya daga cikin ku al'umma min an yakuna rasa bishar daga ya zama shi a jagora shi ya shugaba na sharri mai kokarin kiran mutane zuwa ga su yi tawaye wanda imam al ya rawaito wannan hadisi a cikin shobil iman mujalladi na bakwai shayi ɗari biyu da da casa'in bakwai. ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu yi biyayya ga Allah mu ainihi tsaya wurin da Allah ta'ala ya tsaye da mu mu ƙaurace mu ƙetare iyaka ko saɓa ma Allah insha Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai kamata mu tsaya saboda lokaci sai darasin mu na gaba darasi na 28 za mu tashi daidai gabar da Malam Ibn Abi Zaid al-Qayrawani yake cewa wattiba'u salaf salih wa qatifa'u atharihim wal istighfaru lahum insha Allah subhanahu wa ta'ala nan ne inda za mu tashi a darasin mu na gaba muna roƙon Allah ya mana muwafaqa da dace muna roƙon Allah ya sa ayyukan mu zama da da ya dasa muna roƙon Allah ya dauke mana fitina da bala'i da tashin hankali muna roƙon Allah ya sauka mana alkhairi wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah muna roƙonka ka sauƙaƙa ma al'umman musulmi al'amuran su ya Allah ka sauƙaƙa ma al'umman musulmi al'amuran su ya Allah muna roƙonka ka kawo mana sauƙi ya Allah muna roƙonka ka kawo mana rahama ya Allah muna roƙonka ka kawo mana jinƙai ya Allah muna roƙonka ka ɗauke mana wahala ya Allah ka ɗauke mana tsada ya Allah ka kawo mana sauƙi ya Allah ka hore mana ka sauƙaƙa mana albarkacin alƙur'ani سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك